sakamakon zanga-zanga a birnin kano da sauran sassan najeriya kasuwanni da dama sun kasance a rufe yanzu aka dai kaso singa an buɗe ta a yau dangane da cikin al'umma masu zuwa sai kayayyaki daga jihohi da kuma cikin gida a nan birnin kano daban tarayyar najeriya wannan ne sa wasu bakwai ta tattauna da wasu daga cikin 'yan kasuwa da kuma shugabannin kungiyar kasuwar singa a nan birnin kano daban tarayyar najeriya mun samu ganawa da su kuma sun koka da yadda ƙananan 'yan kasuwa ke ƙara kuɗi ga dai kaɗan daga cikin yadda muka samu zantawa da su. za a yi buɗe daga takwas zuwa karfe ɗaya in ka duba a unguwannin unguwa za ka duba ganin masu kantina masu sai da kayayyakin abinci za ka ga an ce kayan abinci babu to bude wannan kasuwar Allah za samu ci gaban samun saukin kayan masarufi especially shinkafa taliya makaroni da man da sauransu to ka san da ne kudin sai eh akwai manyan yan kasuwa da muke tare da su masu imani masu tausayi ba su ƙara kuɗi ba amma kana yan kasuwa mu talakawa su ma sun ƙara kayan su wanda wannan ba daidai bane wannan zalunci ne to ka su ka ba kayan ka a dubu goma ka dawo so da an samu matsin rayuwa ka ce da an baka dubu goma sha hudu ko sha biyar wannan zalunci mm, gaskiya ne eh to muke su gane su tsoron Allah wannan bala'in da suke suna haifar da kansu da 'ya'yansu da 'yan uwansu sannan kuma muna kira da manyan shugabannin 'yan kasuwa mu officially shugaban kasuwar sumda alhaji alhaji nadi muhammad zakari da namijin kokari da yayi yi a wannan harkar tsaro da kuma iyayen gidanmu irin su malam hamus su alai munzali mazab sai bayan dan yaro su alai muhammad adakawa da sauransu wanda ba mu iya kama sa, so da lokaci muna musu godiya ɗari bisa ɗari. Ƙara kudaden kayayyaki. Yanzu fulawa an ce an bata dubu an tafi an bar fulawa akan naira dubu sittin da uku da hudu. To yanzu kuma an dawo wani suna sai da buhun fulawa naira dubu tamanin da wannan wani irin zalunci ne. ƙari ƙari to mataki ne za mu haɗu za a zauna a kira wayannan mutanen da suke irin wannan abubuwan za kuma mu gaya musu da sun tsoron Allah irin wannan abubuwan bai kamata ba ya kamata rayuwar nan ake sassauta mutane babu daɗi irin wannan abubuwa muna kira da a sassauta mutane kayayyakin nan wasu sun ƙara wasu har ga Allah ba su kara ba yadda gwamnati ta bada dama a buɗe kasuwa yau da ƙungiyarmu mu ta amata to alhamdulillah mutane su shigo siyan kayayyaki eh to alhamdulillah kasancewar an dan ɗauki kwanaki ba siyar da kaya to mutane suna da buƙatuwar kayayyakin nan kuma sun yi tururuwa domin su zo su siya a cikin wannan ɗan takaitaccen lokaci da aka bamu kuma ta ɓangaren tsaro matakan nan muka ɗauka shine saboda gudun haduwa da bata gari duk wanda ya sai kaya a gurin ko da guda ɗaya ne sai mu rubuta takarda an bashi shaidar masu kasa kaya kasantuwar cewa al'umma sun yawa a kasuwar ana samun ɓata gari suna shigowa dan a yanzu ma haka an tashi kusan mutum biyu wanda aka mika su hannun jami'an tsaro wanda in laburori suna iya dukan mutane kaga zai kai ga kasantuwar cewa wata rigimar ta ƙara tashi gaba to wannan shine abin da muke kira da 'yan kasuwa kowa ya kula da kayansa ni na sai ta yi taliya ne fulawa ce siga ne kamar ɗaya fulawa ma ta ga gare eh, da su saboda da ana sani ta 65 yanzu ce mana 85 yawa na hakura na bakirai amma wani kira kake da musamman yankin wannan kaya a wannan kasuwa ya farashin yake alhamdulillah gaskiya farashi mun samu hai mm. akan da muka ya karu kenan eh, ya karu akan yanda muka sa a kafin a kula gari mm. saboda fulawa mun saye ta naira dubu saba'in da bakwai da safen ma fa eh. amma yanzu tana haura to a da nawa kuke siya a da muna siya naira dubu sittin da shida eh. karshen rahoton kenan haruna akarada hausa bakwai daga kano a najeriya